فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين aka rinjaye su aka karya annabi Musa ya ci nasara a kansu a wannan wurin suka dawo suna ƙasƙanta waɗanda aka rinjaya